duk da gangama za ki ce masu tababbe ki dana ce masu tababbe shi kansa in kuskure ne ya ka tashi ai zai san cewa ya ka kuskure amma tababbe tun da Allah ya bahire da lafiya ya san yadda zai tafi da hankar kasuwancinsa kuma bai san yadda zai gyara ai Allah ma yana hala da na ce ne an ce Allah wallahi bai bata min rai ba a nan wani martaba wa ya wa aikawa alƙawarin da kuka yi na ce na maganar ne na wani alkawari maganan nan mana <laughs> na magana shi kan naki eh na ce kai da Allah ka manta da shi wannan <laughs> shiriri ta wannan magana shi ka san ba wannan magana alƙawari ai sai danganta shi da ta ji an nan mutu za a dawo kin ga wanda ya mutu ya riga ya tafi ko ba ta tasa to da da wannan da wannan magana ta mutu zai musalta wannan magana tunda fi sabilillahi ne tunda na samu wannan magana ne na gida da Allah ka bazzantan na mai gida fa abin da so nake in gaya ma ta magana tun su ta ne ni da Allah kai wannan injin bidiyon gyara rawa yake ta yi ba kome wallahi ana rawa yake a zance ka san yara dole su zo a kukkuri da yamma sai in turo wannan yaran nura kanin isa malami eh, da yake duk wata aika yanzu ne shi nake yi wa sai in turo shi in ban gan shi ba sai in samu ba shi sai in aiko sai ya dauka sai ya kai wa musu mai gyara sai a gyara ta bari in shiga ciki ina da wani dan uzuri sarki mai gida kai kai na tafi a tayar na hana ne na hana ka hana ni na hana kai kai suka ce ka hana ni ya ka gyara shi kenan sai ka tafiya ta ban kana biya nan ne eh tun da nake ga ina gima da ni kan zan je ba min lai a shi a shi ya abin da zai yi ya abin da zai yi kai kan me gyaran mota nan ba inda nake kawo gyaran mota ta shi nake kawo daga zanga na kama gyara shi ke nan ɗauke musu biya ta bai gaya mun ya ɗauka ba sai zuwa ne sai da zan sauya ta sannan nan ne mutane na rasa eh to akwai wata hujja a nan wacce ɗauka biya ta ko ba ni ba san dalili ba kai me dalili ina musu kira baya biya ne ka duba ne san gari mu to nan gari a nan ne gari mu ne eh kowa ya so alema bi torí Ọlọ́run wannan wowo tí ba kai ni bi ìkan èèyàn sẹpẹ kò fẹ́ kéye kéye ọjọ́ kéye ọjọ́ mo wá láti tó dídí Ọ̀yọ́ ẹ ba sai ba su ba sai ya biya ni to anan yadda za a yi eh. shi kai oga ina ansa ba abinda nake so da kai tsakanin kai da shi kusan yan uwa ne ka tunda dai eh? na gida kana bani na sani amma shi ma nan mace yake baya biya na samu samu da mutum biya kudi sau nawa ne ban biya ka ba sau nawa ne ban biya ka ba wallahi ya fi so goma to wannan yi hakuri a wannan kai kai hakuri kai kuma ka hakuri ka bai tayar kai kuma ya zo dan Allah ka zo biyan sa dan Allah ka rike biyan zan biya shi zan biya shi ni ali ya hakuri ba ni zan ya ka fito min da tafiya ta ta zan kama kudin fito an kawo kudi zan fito da shi baji ka fito ba ka samar kudi zai fito mara sirata wallahi wallahi ya ci darajar in ba haka ba sai na gaura mar mari a bar da ki gura mini mari ki gura mini mari ki gani ba ma za ka ba mari ba eh ba laki na gode fa wallahi wannan ba mutum kirki ba wannan ce ne ya ce ka da wallahi da kin bari na fasa a matsi wannan kai sai wannan kuma jini zai bi ya alhaji salamu alaikum ku kuke yanzu da tsakar ranar nan ku da zuwa direba alhaji bawo direba na jibro ya ya jama'a alhaji kai alhaji mun kwanan nan eh. ya kuɗi ya rabu sai yanzu an mun wani gini nan ni ma <laughs> ba maganar gini ba ne ta kani a dangane da alkawarin da muka yi na me ka ma manta <laughs> haka rabu da maganar yara <laughs> kwana nawa muka yi da kai kwana nawa muka yi da kai wace magana ce ya wace magana don Allah zan turo maganar suminti don Allah ina wani ni ba maganar suminti nake ma ba maganar mata ta wacce nace ka aura nace ka fice ta maganar da muka kenan kai kai alai do Allah me yasa kake magana ne wo sai kace wani yaron baya to don Allah lai zan ma tambaya guda daya an taba mutuwa an dawo to ka musanta wannan magana da haka magana da za gaya min kenan ni za gaya magana banza ashe baka da kunya ina ta gama ni ban biyo hanyar ba kace baka da kunya ba ni da ita alaji mota ce ni ma yanzu ina cinikin dai ta zagaya na ba ta ce da ba to ai dai gidan ni na baka ko ni na dora ka wannan hanyar ko to ka bas billahi ladika ka bas shi nan wani wani abin in ka koma ma za koma wallahi za ka za ma an mutu za dawo daga an kira ka rufin asiri shine kawai kai za ka yi wannan zakewa saboda rahin mutunci ba akwai hukuma wallahi sai sa a rike akwai akwai hukuma ya isa dauri wallahi tallahi ya isa dauri ina da ke kama da ki banza wallahi da ki banza kana nan kudi ne a biro kana da shi ina da shi wai da wannan matsayi ya karbi wannan wallahi ina da ke wannan kike nufi ne da wallahi za ta kwabe kike nufi da alhaji ne eh ni yamara ya za ta kwabe ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ma ne ko ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne ko ma ma ma ne kai ka zama tsohon mace amana wallahi a shirya wannan magana da kai har ka zo kana Allah ba a gidanka ne ko ne Allah ba idan ban tura an dauko min dan doka ba dan kul uba nake dan doka da da kai da dan doka da ka ga na zan muku wallahi ni ma hukuma ne kai a oh, ka kiyaye ni wannan duduga da kake a banza a kai shiga mota ba wallahi je ka shiga mota mutum to wanda ya zami da shi kenan na so ku dau mataki wallahi za ka ga mataki za ga da matakin da dauka ko ka dauka amma na mara ka san mari ko ano yake yanzu kuɗi ne fa kake da su yi janye shi tsakanin da Allah <laughs> wallahi a banza naka maka mu ma muna da niyya kai yau kuɗi ko <laughs> muna da eh. niyya ba a koma gidan wallahi ba a koma gidan ta yaya ta to Allah ya je a ƙara gaba kai tana gaishe ku menene menene na haji haji kai tana gaishe ku wallahi alhaji ji ba dukan dai Allah ka yi bature Allah ya ke Allah gona wallahi in ba dukan a ka bari kawai yanzu jamin mota to Allah ku bar ko ba gida to Allah Aji gurin? Malam. Ina gajiya. Na gajiya Ya aikace aikace marka fita kasuwancin zumunci. Lafiya kalau. Ani duk wannan abin ya fita da mun kai malam. Mutu. Alhaji Ibro ka san wato harawa ba ta ka da mutane sai ya riyaɗi. Daman wannan shiri na ku ai ba shiri ba ne rushe shiri. Kuma na faɗa abin da na faɗa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. to faduwa ta zo daidai da zama daman na tura zo ga assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah tsigai ku zauna na dauke kujerar nan ki ba ke ko da bar ma za ki kawo mu yayi sannun ku da zuwa sannun ku da zuwa ina wuni na gajiya kalam lafiya ina wuni na gajiya na na wuni lafiya lau na gajiya lafiya kalam lafiya lau eh, barkan ku lafiya lau eh, baka lafiya lau to alhaji bro ai akwai abin da ya taso ne mu dai ba za mu ta faɗa ba harkar nan ya kamata a wato kan nan hanci kai na gaya maka cin naka auren nan naka kama ba aure ba ne zana ake yi na gaya maka na ce ma'aiki ya la'anci wannan harkar wani kake kana so ka halatta a alhaji ibro wannan mace kuma abin nan ba yoyi ba ne kai kuma alhaji ibro kai ma na gaya maka na gaya maka to ka san mutanen yanzu ne al'amarin su yana da wahala na gabar da malam ya sake ta kawai ta gidan kai man da ka sani bawo ku tsaya bawo tsaya kai zaka bari mana jawabi ko kai zaka kotun naka ya saki mu tsigai din nan to bata halatta fa a wajenka ta dawo ba domin wannan shirin ku ne kai da cinnaka kuka yi ka saki matar ka saki uku ya je aure ta bayan sati uku ko sati daya ya sake ta ta dawo wajenka to wannan ba aure bane sahihi Allah aure da shi da babu tsayin Allah gaba ta malam alwajirin malam na da magana me ce ce magana ta magana ta a magana ce anan ai ni na gamsu da baɗi baɗi baɗi baɗi tun naka magana ta anan don Allah idai ga ta ba na yana da niyyar ce mata zarafi ba aiki ne ya wuce dan aikin ganganci mazan ce na yi domin na zo ka faɗa mu amma lokacin ni da abin ya riga shi ɗaya riga ya shiga zuciyata in ka zo magana kamar ni ba na a gaban ka da zan dauka amma na tafi sai in ji wannan abu kamar ma ba gaya mu na to ba na yi wannan abu ne ba ne ne ce mata zarafi ba tana da duk na ma ya sanya wannan mace ni dai gaskiya na aure ta ne akan gaskiya ni ina son matata amma tun da yake wannan abu yanzu ne gashi an min jawabi duk da son da nake mata wannan abu ya riga ya saba ka'idar musulunci to Allah ya gafarta malam na yi wa zan yi wannan abu ba da ne in ce wasi hajiya sai ga zarafi ba na sauwaka mata kuma Allah ya bata hakuri kuma aikin da na aikata bisa wannan kuskure ubangiji Allah ya gafarta a Allah zai gafarta abin da ya wuce kuma Allah ya saka mana alheri duk wannan bai ba ta ka bace Allah ibro wannan fa duk kwabar da aka kwabo aka ci mutuncin addini kai ne ka kullo wannan sharri kuma idan baka tuba ba Allah ba zai baka ba amma idan ka tuba to Allah yana gafarta abin da yafi wannan kwaban ma inna Allah ya gafiru zunuba jami'a inna huwa gafuru rahim don haka kai gaggawa ka tuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan kwabar ta ka ce kai ka haɗa laifin mutane guda nawa ka ɗora a kanka kai gaggawa ka tuba kuma malama gaskiya ma ka gaya masa daman kuɗi kuɗi in mutum ya sa su a rai kuɗi abun so ne amma abun duba ne ba irin halakar da ba irin halakar da ya kai ka daman ki ne mabudin gidan aljanna mabudin gidan wuta duk wanda ka bude da shi naka ne wannan haka yake ne almalu fitnatun daman an ce dukiya fitina ce wani lokaci a wajen masu ita wani lokaci kuma tana zama alheri don sai na abubakar dukiya ta zama masa alheri kakka yadda ka ta zama irin ta ɗan karuna to Allah gafarta mana ni zan koma a huta lafiya Allah ya saka ba da ba Allah ya Allah ya mu, Allah ya yafe mu Allah ya hakuri dan Allah ka Allah ya yafe mu ba abin dan Allah ka Allah ka mu, magana gida fa eh to wai wa yake ta gida ma an saba to wai kai ba wa yake zancen gida ba kyauta yi bayan ba al'aidu fihi bati ka kalmin ya kawo sun mai udu ila kai wanda yake kyauta yi koma kanta ai kaman kare ne a mai lashi to wai an ya sanya mun tuba wajen ubangiji in dai ba a je a yi ta istighfari Allah zai yafe babu komai amma zai da ka kullo shari kuma halaye na baya a gyara hali a dinga kyauta ana sadaka ana zakka sai Allah ya yi masu eh, a zuwa karɓi buhu biyu to babu lafi Allah ya saka ni Allah kai mun gafara la ilaha illallah tukunna ma Allah Allah na roƙe ka Allah ka yi mun la ilaha illallah Ibro ba komai a ran ya abin ne ni ba babu komai ni ba ka ka K'u ta duniya ma gani muna fama da ita ballan suna a cikin lahira shi ne rayuwar duniya ba komai bane wa mana ya ci duniya illa mata gururu shawara kai ne abu ba ina zuwa kai ne wallahi kai ne bilayi la ilaha illa kai ne Allah wallahi kai ne wallahi duk wani wallahi wallahi da nake eh. ka kama kai kwabar abin ka kuma ka zo zaka yi kwaba na yi kwaba ni abin wajen ka ga maka zai bro na bar wajen ka wallahi aji ka da ma karka wallahi ka da ma ta ma ke bunka ba za a ba a tayi a tafi gida a je a yi istighfari Allah gafa ta mallam eh a je gida a yi istighfari lafiya eh wallahi billahi ba an gaya maka inna Allah ya zubiru zunuba jami'a inna huwa gafur rahim ya yi hakuri a je gida a nemi gafara ga Allah Allah ya sauke kuma Allah ya gafarta mana baki da amu amu amu arama arama arama a ta musalata annabi Allah ya mana gafara ka bunƙasa ka fi kowa arziki ba wani abu muke bukata ba amma kuma da sharadi guda daya aljani ka taɓu gangan yau hakikanin gaskiya ce a gaya maka matarka za ta rasa wani abu mahaukaciya ce ki shigo cikin gidan mutane ba sallama ba kuma kamar gidanku

لكن من غفر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله نيرا سبحان الله نيرا لا حول ولا قوة نيرا أعوذ بالله نيرا لا حول لا إله إلا الله نيرا إذا جاء نصر الله نيرا وأعلم ويو الله سبحان الله لا حول ولا قوة kai ya kamata fa masu kuɗi Allah wallahi billahi la zai illa daga kai na su tsore su tsore kuɗi ma abin tsoro ne billahi la zai illa ni wallahi ni yanzu gaba ɗaya ga na bar hayyaci na Allah Allah Allah ya sa kan je garin can Allah ya sa kan je garin can mai sunan zararu Allah Allah ka ba mu lafiya wayo Allah ciki na sai kaɗa gonan kai shigo da Allah oh. ina alhaji yau wallahi ta faru ta kare zuwa ne komai ta banjan wa banjan gaskiya duk abin da za a gara a yi shi saboda dacin na tsaya ina bauta ma hakika lokacin da kake da arziki ni na yi ma wahala kuma ni ma kamun abun arziki amma yanzu gaba ɗaya tun da kuɗin kai kuɗin ma ba ƙariya ba ɓoye su kai kuɗin nan ɓoye su kai ba ƙariya ba gaba ɗaya ka cinye mana haƙina yau wata biyar kenan to da nuna an nema bautar banza ba garen tafin bauta ubana ba garan tafin bauta mahaifina na san na samu lada daga ciki saboda haka ni ba ruwa na ko ka bani kuɗi na ko kuma diya da rai a yi magana tuki ma da nake maka ni na daina da yau na daina tunda dai ni ban ga amfanin tuka motar ba ma wani sa'in sai dai kuɗi na ya shiga man ma sai dai zuba da kuɗi na alhaji ka dan baka bani kuɗi na ba na kan sa sun da an kwantsa ka ya ai wannan ma kai mai abin duka anan baka ni kai na yafe ma ni abu wallahi na yafe nagode ni na yafe wallahi nagode domin kai wannan kai ba abun adaka ba kai yanzu ba sisi ba wannan eh. tsohuwar mota ga ta nan ma ni za ka danci kudi ka da ni na da na na tafi ma ni amma ya isa nagode in hadin ka ne ka sake Allah ya hada ka da Allah ya hada ka da wani nagode to me za a da ka billahi la ilaha wani duk mutun da ya ne ya mu gaba da nan kudin na a he zagon kara ga garin mu ana rore kudin na ana kaiwa ga in Allah ya sai Allah ya saka mu bai Allah ba ku Oh Allah ai ku Allah ba Oh ku la ilaha illallah dai ba haka je anguwa ka da da wuri ba an yi kam daga ah, tarki na eh wallahi san da zuwa eh, eh san da san yawa san da zuwa yawa ah. san da zuwa ina wuni ina gaji muna lafiya lafiya kalam ya jama'a alhamdulillah ya aiki ta godiya sannu abin da yasa na zo gurin ki musamman hmm. haba tsigai ai bai kamata ba abin da aka yi dinnan gaskiya ni da na ji labari abin bai mani daɗi ba abin da isa kuma na zo in maki bayani duk da cewar mu ana ganin mu mu sojoji masu damaran nan gani ake kama ba mu san me muke ba mun fa sani domin ku na riga na san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkarun falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbi wa zalika araful iman in ɗayan ku yaga abin da ya saba ma shari'a ya kokarin jirkita wannan abin da bakinsa ko ya sa hannu in ya gagara yake abin da a zuciyarsa wannan shine mafi karancin imani ai abin da aka bi kamata ai shari'a ba ta yadda da wannan ba ba ta yadda ba ban ji daɗi ba ban ji daɗi ba kuma ke me kika hanga menene kuda bare roman su Allah na tuba menene ma kika hanga in ban da dai kurum kaddara in ta riga ta zo babu yadda za don ya riga ya zama kaddara to dai gaskiya ni ban ji daɗi ba kuma bai kamata ba inda aka yi bai yi daidai ba to amma ina ganin duk da yake dai to amma dai Allah dai rufa asiri dai. Eh Allah ya rufa asiri. Addu'an da za a yi kenan shi ne garkuwan dan adam. Wannan abu dai ya faru kuskure ne Ubangiji Allah sa wanda za su yi irin namu ma in sun gani su yi tunani daga kanmu Ubangiji Allah sa ya isa ma wasu ishara da wa'azi. Kuma Allah Allah ya daidaita su dena. To ai lalatar igai. Mm. Idan wancan madahoro ne kai kuma sai ka zama gabotari. Ai kokari za a yi idan ka ga mutum ya nemi ya ɗauki wata hanya wadda ba ta shari'a ba ba ta dace ba to kai kuma sai kai kokarin janyo shi ka nuna masa gaskiya haka ni abin ya ban mamaki kin san shi wannan wannan mm, mm, mutumin nawa shi da ma lafiyar kura bare ta hauka shi haka kurin ma fa haka kurin ma fa nun kufurci in ya ciyo shi shi da kansa in nun kufurci ya ciyo shi haka kurin zaki ga ina bin yara a guje ina zagi haka kurin shi fa har tanadin tashin hankali yake yi baya kauna iga an zauna lafiya shi dai kullum ai tashin hankali illa iyaka babu komai mm, abinda za a yi abinda nake so idan mun gamu sai ka bincika min shin wannan aure da aka yi shi ba bisa ka'ida ba yanna malam dare Allah ya taimaka mm. ubangiji Allah ya sa da masana ya warware mana mm. to shin wannan aure da ya mutu idda ne mace za ta yi kafin ta yi aure koko kuma ba ta da idda ko kuma ya yake yayan da za ta yi ta sake aure ba sai an je wani guri ba idda za ta yi ai aure aka daura farai da gaske tunda aure aka daura kuma aka shi kan auren to eh. dole sai an yi idda sai suna kuskure wasu sai su ce wai wata uku shine idda hmm. eh? to ba wata uku ne idda ba a daidai da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam idda abin da ake bukata in dai mace ta yi wanki uku ko ta yi ɗauraya uku Eh? ko ta bar sallah lokaci uku eh? ko kuma ta yi wanki uku ta yi al'ada sau uku tana wankewa ta yi idda to shi sallan nan da za ta bari eh. ka san har abada mutane da duhun kai suke ka san wani zai iya yin kin yin sallah haka yau bai yi ba gobe bai yi a to ai ba haka ake nufi ba to ka san dole a da nufi idan mace al'adarta ta zo mata ai babu ita babu sallah sai ta gama al'adarta to kin ga wannan lokacin shine ta bar sallah eh, ko kuma tana wai tana jini uku a wata biyu mhm. wato sai ta iya aure dole sai ta yi wannan jini kin gani wata a wata biyu za ta yi iddata wata a kwana 45 ma ta gama iddata abin da ake bukata dai jini uku ake bukata ai wanki sau uku shikenan ba wata uku ba to amma kuma akwai wanda ma take haura wata uku din eh za ta iya kai wata uku da kwana daya wata kuma za ta kai shekara ma Ai jauro, ai. Ai ai. Ah, ran gida dai. Eh zo mana. Zo. Rana ma da na ganka. Zo ran gida dai. Ishe ko dai ba laifi nai ba. a laifin me kai doron gida da ya gida lafiya lau ya kari jama'a lafiya lafiya lau ya sharan gida da soja ai mu ne soja ana ran gida da wallahi na dauka soja ai wani abu ne da ba shi ba kwaleji makaranta to ta horon sojoji eh. manya da ƙanana ta zaria eh gaskiya ba sun mun alkawari za su bani girma za su bani mukami ana ran gida da a'a haba <laughs> kai shugaban makarantar da kansa ice ya ji daɗi yadda igan nake aiki a matsayina na tsohon soja ya ce to zai kara mun mukami duran da Allah ya saki kan raba shugaban kasa ki nada ne ki nada ne kula ne a dama man <laughs> Allah kwaya gida dama ba da Allah da ya ayyuka kai barin tambaye ka hmm. wai yaya menene halin da wannan yake ciki ne ni na dan ji wani abu fa biro bara take bara shul da shul kamar ni da ke babu wannan dukiyan duk ta kare kuma kaga karshensa abin da zai kasance masa kaga ya shi mutunshin mutane mm. kuma ya zo ya yi abi wanda yake kaga sakin matan nan nasa ah. hmm. ai ba karamin matsala ba ne duk farkon da shi kuma aka yi taimar roman kunni aka kwashe kuɗi yanzu dai ba shi da komai wallahi Allah to ai kaɗan ya gani Allah ma ya taimake shi da ta shi da bara